واهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرابع عشر na goma sha hudu alatul maturidiyya bi adami jawaz at-taklif bima la yutaq yan maturidiyya suna da fahimtar wato adamul jawaz jawazin takalifi ma la yudaq rashin halaccin takalifi da abin da ba za a iya ba wato mana Allah ba zai iya kallafa wa mutum abin da ba zai iya ba su ma sun goyi bayan mutazila kan wannan cewa babu yanda za a yi Allah ya kallafa wa mutum abin da ya fi karfin shi Wannan ya lai ahlus sunna wal jama'a huwa tafsir eh abin da ahlus jama'a sai kai shi da tafsir wa adam itlaq al qawl bi jawaz wato da rashin sakin magana na halarci awul mana ko rashin sakin magana na hali kawai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya to wani lokaci za ka ga cewa Allah yakan kallafa wani abu saboda ya jarraba ko kamar bani Isra'il da aka ce din nan a ina ganin kamar akwai abin da Allah ya jarin kwallon Isra'il da shi daga baya sai Allah ya ɗauke shi wannan abun kusan za ga kamar ya fi ƙarfin su amma Allah ya yi haka ne don ya ga biyayyen su maganin kashe junan nan ai sun iya ko kashe junan nan sun iya an gane almuhim dai abinda ahlus sunna suke kai tafsir ne an gane ko, kaga ai sun sahabbai da aka ce musu da aka ba su wani wani umarni kace ce suka suka roki Allah rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi eh to kaga an ka duba a wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce ma ya ce ma sahabbai shin kuna so kasance kamar ahlul kitab masu cewa samina wa sai na aka ba su umarni ku yi biyayya bayan sun yi biyayya sai Allah ya dauke abu saboda akwai takalifi akwai wahala a gare su eh kama ayin nan in tubdu ma bi anfusikum an tufu yuhasibukum la. Allah kaga anan wajen in kun bayyanar da shi ko kun boye Allah zai muku hisabi da shi kawai da zarar mutum ya dan boye wani ba zuciya sai Allah mai hisabi sun ga gaskiya abin ya fi karfin su to shikenan sai suka faɗa sai annabi ce ku ce kun yi biyayya mun ji mun yi biyayya bayan sun ce sun yi biyayya sai Allah ya dauke shi an gani to magana ne sosai. Allah na iya jarraba ku da shi dan ya jarabe ku ya ga biyayyan ku an gane ku Allah zai ce ku yi kaza abin ya fi karfin ku wani lokaci saboda ya ga biyayyan ku kun yi biyayya sai ya dauki ku dan jaraba yi ku yi ajarce duk da cewa ya fi karfin mutum ai Allah ne ba da umarni bari bi ajarce sai su dan jaraba sannan sai a dauke shi an fahimta ne eh sai eh, kaga hana saduwa da iyali da azumi ai kaga irin wannan abin ya faru wasu daga cikin sabbin ya koya ne sai ga wani ya lallaba ya kashi iyalansa cikin dare shine Allah ce aliman lahu nuna kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san kun kasance kuna yaudarar kan fataba fataba alaikum wa a fa'anku. sai Allah ya karbi tuban kuma ya muku afwa fal ana bashiruhunna wabta guma ka saba lagu da laku haka sai alaƙa yanzu an shafa wancan hukuncin yanzu ku yi mu'amala da iyalanku ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ainihin biyan bukata da kuma haihuwa ya'ya eh suna da yawa eh suna da yawa nan ce za ka suna da yawa da yawa wannan magana ne na tafsiri to su ahlus sunna ba a cewa kai tsaye Allah yana kallafa mana abin da ya fi karfin mu kuma ba a cewa a'a a gani ana nan tsakiya wa adamu la ikhlaqil qawl bil jawaz da kuma rashin sakin magana kai tsaye cewa ya halatta awul mana ko cewa an hana tambihul muhim na tabihi muhimmi hunaka ba'd al furuq bayna al asha'ira wal maturidiyya akwai wasu sashen bambanci tsakanin asha'ira da maturidiya tarawa fi muhalliha za ka gansu a muhallinsu insha Allah ta'ala wa min ha'a ala sabil misal al-hass daga ci akan hanya na misali ba wai iyakar cewa ba lakum fil qadar akwai sabanin su game da kaddara shi yan asha'ira yan jabariya ne su kuma yan maturidiya suna tsakiya ala sheikh abil abbas maturidiya kamar ahlus sunna Sheikh Abil Abbas, an rabiri Ali al-Bukairi, a shafi ya ce wa haza haza wa bainal asha'ira wal maturidiyya abi mansur yace tsakanin asha'ira da maturidiyya mabiyan abi mansur al maturidi eh, tsakanin ya asha'ira da yan maturidiyya wa kuma da'ifatul fuqaha su ne bangaren fuqaha na hanafiya mafi yawan fuqaha na hanafiya yan maturidiyya ne su masu takalidi da imam abi hanifa an-numan bin sabit wa sahibaihi da ɗaliban shi guda abin yusuf yaƙo bin ibrahim alhassanabi a shaibani e suna da saɓani a wajen akidu wanda yake ya shahara a maudu'insa shi ne iza ta tabba iza ta tubbiya in an bibiye shi yana kaiwa goma da yan kai sun kai goma sun kai matsala wajen goma kana bi sababi a fi awwali amri fi amri tabayu ya kasance saboda ita a farkon al'amari ya ka samu tabayu suka yi hannun riga ana ta adawa da juna saboda wannan dalili akwai karo وقدم كل fi في عقيدة aka da kuma sukan kowanne ga da gidan kowanne kowanne yana suka aqidan dan uwansa la annal amra halun akhar illa an al'amura ala akiran ila ligida sai dai al'amarin ya dawo daga baya wato aka manta da shi aka rinsa ido daga gare shi akwai sabanin amma an rinsa ido walillahi alhamdu wa min al'umuran lati yakalafu fiha fiha daga cikin al'amuran da suka yi sabani a cikin ta kaunin ma'arifa bil aqal aw shar misalin sanin Allah da hankali da ko da shari'a wai ana sanin Allah ne da hankali ko da shari'a yan asha'ira al-ma'rifa bil ishar ana sanin Allah ne da shari'a yan maturidiya sanin Allah mutum na iya sanin Allah ta hanyar hankali to wannan shine bambancin an gano wannan ayi to yan salafiya ba ai eh, kun kuce da cikin zama asha'ira <laughs> eh kaga yan asha'ira sun ce wato ana sanin Allah ne hanyar shari'a wa'annan sun ce ana sanin hanya ta Allah ta hanyar hankali shin hankali ba zai iya sanin akwai Allah ba hankali na sanin akwai Allah Allah ya halicci dan adam an mai allura a jikin shi na da yarda akwai Allah kuma Allah ya baibaye shi da wasu alamomi wanda dan adam zai gane akwai Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu alamomin samuwan mu a sasannin duniya da kuma kawo kanka ba a cikin kanka ba akwai alama cewa Allah ne ya yi ka har sai ya bayyana gare su cewa lalle Allah gaskiya ne an gane wannan ko Allah ya dabaibaye mu da wasu alamu wanda ba mu da wani uzuri lalle ya kamata mu san akwai Allah an fahimci wannan ko to kaga da wannan kenan ana iya sanin Allah ta hanyar hankali kana duba duniyar nan ma kawai yaya aka yi duniyar nan ya zo ai dole akwai wanda ya halicce shi ko inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هكذا يقول ashe ana gano shi ta hanyar hankali Allah halittun da Allah ya halitta din nan alamomi ne na samuwan Allah kai kanka shi yasa wasu suke cewa man arafa nafsahu arafa rabbahu duk wanda ya san kanshi ya san ubangiji da suke nufi inda ka san kanka cewa ba kai dinan ba an halishe ka ne wa'annan siffofin ka na cikin ka nan Allah ta'ala shi ya halitta mana su kaga kana sanin cewa an halishe ka zaka san akwai Allah za ka shi za ka wasu filosofas wanda ba ba musulmi ba ne su ta hanyar kwakwalwarsu da tunanin sun gane cewa lallai akwai mahalicci amma wasu basu musulunta ba amma sun yadda akwai Allah kun gane wani ku to so raka yan salafiya su sun hada guda biyu ne ana sanin Allah ta hanyar shari'a ana sanin Allah ta hanyar hankali duk guda biyu an gane hankali yana taimaka ma shari'a wajen sanin Allah na? hankali yana zai? hankali yana taimaka wa shari'a wajen sanin Allah kaga hankalinka in kana da hankali za ka gana kai Allah kaga shari'a dama shi ne hanya na sanin Allah kuma misali ko ba gaba in kana so ka san Allah dama ka karanci Qur'ani da hadisi da littattafan da Allah ya aiko to ko da mutum bai karanta ba zai iya sanin Allah amma hanyar da zai biya bauta ma Allah dole sai ta hanyar shari'a duk wani abu za ka yi na bauta a ga wannan abu ne a koyi Allah ne zai gaya ma ga abin da nake so ga abin da bana so an gane ba za ka iya gano wannan ta hanyar hankalinka ba na'am shari'a a shari'a yana game da komai sannan sai hankali ya biyo baya shi hankali ma yana da wani kaso da yake da shi wajen sanin Allah an gani sai sa Allah yake cewa an afala yanzuruna ila al-ibil kayfa fa Allah na so ku yi ni shin ba za su duba ba zuwa gara kuma yadda aka halice shi me ake so kenan kokolwanka ya aiki an gani wato kaga Allah ya ce menene inda fi kalka sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyin mu a sasanin duniya da kuma kawo kansu har sai ya bayyana garin su ban lalle Allah gaskiya ne akwai shi na'am da akwai ayatul lahi kauniya karkiya kaga wannan ayatul lahi kauniya ta hanyar ta hanyar halittun Allah na kasan akwai Allah sun mu ya duba halittun Allah Allah ya halicci kaza Allah ya halicci kaza sannan wannan zai san lalle akwai Allah Ko wani hadisi da nake zuwa azaba ya tabbata ga wanda Allah ya bashi hankali bai yi tunani ba azaba ya tabbata ga wanda Allah ya bashi hankali bai yi tunani ba ashe Allah ya baka hankali dan kai tunanin tunanin samuwansa an gani? Mm. an gabatar da kuma wancan ba zai taimaka ma wani ba yanzu da uba da ɗan waye kan gaba uba bai da alaƙa ta bai da wani alaƙa da don wannan ya riga wani zuwa wani ba zai wani ba eh? a tambaya da ke yi yanzu don baba ya riga ɗan zuwa to ɗan zai taimaki baba ba ai riga idan wani ya riga wani zuwa bai nuna nan makon da ake nufi ana nufin hankali na ƙara fito da abin da shari'a ya zo da shi in kana da hankali za ka yi wasu tunani-tunani wanda zai ƙara taimaka ma shi shari'a ma kai shi ya tura ka zuwa ga hankalin shari'a ya ce ba afala yan zuru na ilal ibil da ke so ku yi tunani ke so ku yi eh, ba ana nufin wani shari'a na da rauni ba ne shari'a ba shi da rauni shari'a ya zo ya nuna mana amma shari'a ya tura mu zuwa ga mu yi tunani yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab a cikin halittar samai da kasai da kuma sabanin dare da yi akwai abin lura kaga Allah ya nuna mana bai abin mana abin lura da bai ake lura da shi ba da hankali ba kaga na wajen shari'a ke ku ji ku hankalin ku ya ba ku in ku yi tunanin halittun samai da kasai to lalle lalle za ku san akwai Allah kaga wannan to Allah shi kenan shi ne abin da ke ba ana nufin wani shari'a da kasashe ba ne duk wanda yake shari'a ya da kasa to ya yi ridda ai shari'a shi ya tura mu zuwa ga hankali abin da muke nufi ana sanin Allah ta hanyar shari'a sannan hankali na ƙara fito da abin fili ko ya zance to hausar da zan yi amfani da shi eh? na yau wato shi ne ba wa ma'ana na adawa wa kadar yau wannan magana da ake faɗa karin magana hausawa shari'a saɓanin hankali a gina ce ta asha'ira shari'a saɓanin hankali a gina ce ta asha'ira kuka san dama munan afirka mun taso ne kan wannan aƙida wasu abubuwa aƙida suka yi mana tasiri yauwa shari'a baya zuwa da abin da ya saba ma hankali da hankali da shari'a hankali idan mutum ya yi tunani mai kyau Allah ya saita shi ne daidai da shari'a an Allah ya saita hankali ne da shari'a tu wani tunanin da mutum zai iya saba ma hadisi to hankalin ne yake da matsala hankali ya samu rashin lafiya ne wannan shi ne dalilin da ya sa kaga yan salafiya suke faɗa da yan akalaniyin su akalaniyin sun ba hankali ƙarfi har nasti ba shi da wani tasiri sun ba hankali ƙarfi har ya zama to nasti bai da tasiri an za a kai tsaye kawai sai ga hadisi ya inganta sai ce wannan hadisi ya yi karo da hankali hadisi baya karo da hankali an gane dole ne ya zama to da shari'a da hankali ke daidai idan shari'a yakan zo da abin da hankali zai yi mamaki amma shari'a baya zuwa da abin da ya gitta wa hankali kaga maryam alaihar salam ai ta yi mamaki na ce za ta haihu ba miki a ga an na yi kulu ni guda walam yamsazni basharu walam aku bakiya yaya za a yi samu yaro alhali namiji bai shafe da ko ni ba karuwa ba ce kaga mamaki ta yi masu annabi ibrahim da aka ce ta tsufa tukutuku za ta samu haihuwa ya wailata a alidu ana ajuzun wa haza ba ali sheka inna haza la shekun ajib da Allah ce a ajabi da mai amurin la ashe mamaki ta yi ba wai ta yi linkari ba ne al-istifham guna litta'ajju an gane wani ko so haka shari'a baya zuwa da abin da ya tawo hankali sai dai ya zo da abin da hankali zai yi mamaki idan kuma mutum na tunanin kamar shari'a ya hankali ya ji tawo hankali to ya ɗauki hankali kamar harshe harshe harshenka in baka da lafiya kana da malaria in an baka abu mai zafi ko zuma sai ka ce ɗaci yake yi to yanzu zuman da yake da ɗaci ko kuma harshen da yake da matsala harshe ne yake da matsala to duk sanda kake tunanin shari'a ya gita wa hankali to ana gabatar da wanne ana gabatar da shari'a an gani wa inda hukumar ta'arud duka damul naqal inda ake tunanin kamar akwai karo to ana ana gabatar da nassi ne ba wai hankali ba an fahimci wannan saboda haka ba shari'a cikakke ne yanayin hausan da na yi amfani da shi kila shi da shi da malam ya ya rikici kuma gaskiya gara da ya tambaya ɗin Eh. ma'anar kada wa kadar kamar misali ce dai hadisi yana taimaka wa ƙur'ani. ai ba ya nuna ƙur'ani na kasashe bane Ƙur'ani, littafi ne cikakke amma fito da wasu ma'anoni na abinda ƙur'ani ke nufi hadisi na yi eh na'am zai ya faɗawa. zai فليل الرسول ومعنى الحداء والقدر كلهم كانوا يبشر فرق كفارة كفارة كفارة ومن الأمور لا تعيش bismillahir rahmanir rahim unzur ila imam darul hijra ka duba zuwa ga imam darul hijra malik bin anas rahimahullah rajul min al andalus lokacin da wani mutum daga andalus ya zo yasalu an ashiya yana tambayar shi game da wasu abubuwa ajabahu malik rahimahullah sai malik ya amsa masa Allah ya masa rahama gwargwadon ikonsa haka baki yadda lafiya sai bar sauran matsaloli an ce matsaloli arba'in ya tambaya ina ganin kamar an ce imam malik ya amsa sha biyar ne ya bar sauran يكن له مالك malik الله ana عالم fi بلدي امام malik bai ce ني ni نبي ne a cikin kasata ba na'am la ukti wala atakallam bima yahummi eh ni ba zan yi fatawa ba ni ba zan yi magana ba sai abin da ya shafe ni a cikin waƙe in garin mu wake in kasar mu ana ba ni ce haka ba wani wani mutum ya taso daga Iraq ya taso daga Andalus ya zo wajen Imam Malik ya mai tambaya malik bai ce to mu ba ma yin fatawa ba je ka tambayi malaman garin ku bai ce haka ba in dai mutum ya suranta tambayar da kyau in dai har mutum ya suranta tambayar da kyau bai toye wani abu ba sannan bai yi magudi ba to malami zai baka amsar da ya dace an ba baka gane in za ka yi tambaya malam akar maka lawo ƙasar mu ƙasa ce ta demokradiyya kuma muna mu'amala da kafirai a cikin ƙasarmu kuma kafirai suka samu dama suka yi mulki ga yadda za su yi da mu to akar maka lawu yanzu 'yan siyasanmu 'yan siyasanmu da suke shiga wasu suna shiga don neman kuɗi ne wasu kuma suna da awon suna shiga ne don su taimaki addini shin za a kafirta su na basan gane wannan ba da tambaya ya zuto to malam akar maka lawu mutanen garinmu samfare ran yan demokuraɗiyya ne ya hukuncin su a duk mutumin da yake samfare ran demokuraɗiyya kafiri ne duk mutumin da ya zama demokrat ya yarda cewa tsarin demokradiyya zai ne shirin ƙur'ani ko shi ne adalci ko kaza ya yi ridda eh, haka ne yaya haka suke tambaya yan najeriya za su tambayi malami in suna so a jarraha wani in ɗan najeriya na so a jarraha sai ya rarrage wasu abubuwa ya ƙara wasu abubuwa shi ko malamin da aka tambaya ya ɗauka cewa irin yanayin su ne larabawa shi balarabe yana da gaskiya yar da wuya ya karya shi ko ɗan najeriya komai nashi a murɗe yake shi ɗan najeriya shi ne ake shayi wa zuwa layu kasu alai duk abin da ya zo najeriya sai ya samu wani sabon salo in ɗan najeriya ya tambaye ka sake bincike da gaskiya ga ne an gani yau akar maka lawo ga wani mutum nan ya zo ya sa laya suka ce malam ga wani mutum nan wani ba ƙauye wanda ya taso a cikin ƙauyen kayo gashi nan da laya a jiki bai ma san addini ba kuma ya zo yana sa laya malam wani hukunci zan yanke mai ya ce ka karantar da shi tun da ya zo da ƙauye ne bai san hukuncin laya ba kaza kaza yana buƙatar a sanar da shi Allah ya san tauhidi kun gano wannan kaga ashe kenan malami in yana da usul ko ina yake mai tambaya zai bada amsa kawai matsalar shi ne kai wa malam dungu to galiban kai hatta su usaimin mutanen jaza'ir sun bai dungu akwai akwai amsar da usaimin ya bayar sai daga baya usaimin ya gane ba haka bane ana yin haka to dole ne malamai su yi hankali da masu tambaya idan wani yana faɗa da wasu kuma yana so wani babban malami ya sa baki don a jarraha sai ya yi dungu ya yi tambaya ya tura wasu abubuwa ya rage wasu abubuwa ku ji wani aiki yauwa to ga wani yanzu ya tambi malik malik ya amsa malik bai malik bai abin da kira ruwa ke ba to kafin ba da amsa ni ba na ba da amsa sai abin da ya shafi madina tunda imam malik bai taɓa fita daga madina ba haifar duniya duk irin wannan jaula da ake yi nan rihila malik bai yi ba karatun shi gaba ɗaya a madina ya yi kuma fatawan shi gaba ɗaya a madina ya yi amma kuma ana tambayar shi fatawoyi daga garuruwa daban-daban yana ba da amsa an gani yanzu ibn baz su nasiru din albani su usaimin wanda su ne manya-manyan malaman salafiya shin 'yan saudiya ne kawai ke tambayar fatawa fatawa ce ta duniya to bin ba ya taba cewa ni ba zan ba da amsa ba dan ba kasa ba bace na kawai kai masa tambaya ka suran haƙi in ka suran ta mai tambayar da kyau ya fahimci tambayar da kyau zai baka amsa wannan raddi ne ga yan sururiya da yan sururiya su cewa suke yi dole sai malamin garin kuma an kace malamin garin abinda suke nufi yan ƙananan malaman su wanda malaman ƙasar su din ba manyan malamai bane kuma suna so ka daina tambayan wa'ancan wanda a hankali zai su raba ka da ainihin mashayi sai ka koma ka riƙi sigar an gane yayi daga nan a hankali a hankali zai su raba ka da ainihin salafiyar ba su ba cikakkun yan salafiya bane su suna da wasu irin gurbata tare da su to saboda haka kuma suna jin haushin wa'ancan malaman sai su yi amfani da hikima wajen raba ka da wa'ancan malaman sai ce fata wanda ya shafi Najeriya kawai yan Najeriya ake tambaya fata wanda ya shafi saudiya a bama su bin bas to waye faɗi haka ta ba gane fata wanda ya shafi najeriya ana iya tambayan kowane malami a duniya amma da sharafi a faɗi gaskiya wajen tambayan an gane kada a yi dungu a wajen tambaya kamar tambayar da wani yace malam akwai wasu malam wasu mutane ana kiran su izalatu biya ya kamar sunna suna zagin shekarabi to kaga shek bi muri a najeriya wa'inda suka sa aka fara zaginsa su ne wa masu fikira na haddadiya su suke ɗauko sunan shi su faɗa kuma sai su yi abu kai gaga suka ɗauko sunan shi su fada faɗa sun wa ɗabi'unsu irin miyagun halayensu su a ce ai mabiya shek rabi ne suna zagin mutane in za su yi wa mutum raddi za su mai raddi na wulaƙanci na cin mutunci na kaza duk shekaru shi ba sa dubawa to sai mutane sai ce wai waye nan ai ya shekar biyu ne nan ka ga ban kai yanzu a ce kullun kana mutane rashin kunya a unguwa a unguwa ka fitirin jama'a wai wannan dan gidan waye ai dan gidan mati ne to Allah ya tsire matin to wannan dama mati ya haifi wannan dama yaran nan ai mati ne ya tarbiyanta da yaran nan miya ko tarbiyya kaga ka dawo mati mati ga mati zai da can ba a san malam mati ba amma mugun ɗabi'anka da mugun halinka da ya sa aka san maki to kai ka jawo maki zaki ina ba gano wannan da saboda ka duk wani zaki da za a yi wa maki zunubi sai ya koma zuwa gare ka kai dan kuka ne mai jamawa kuwa ce ba wa'annan yan haddadiya ba sa tare da shekarbi a mafi yawan al'amura amma suna rabewa da shi sai mutane suna ɗauka cewa su yan shekarbi ne alban shi ne Sun kuma sun yi haka ne dama don su jawo shek rabi din zaki ne a fahimta na na ba san gano wannan wa iyaz billah eh na'am izhab ila biladikum kuta imam malik bai ce ku tafi garuruwan ku ba al ulama sai ku tambayi malaman garin sai ku tambayi malaman garin ga abin da ya shafe ku ana la ujibu an hadhihi al as'ila eh, imam malik bai ce ni ba zan amsa wa'annan tambayoyin ba wa haka za ta na tafsirin min salafin nas haka ya kasance da yawa daga cikin magabatanmu ya tuna ilayi min kulli fajjin mutane suna zuwa wajensu daga dukkan sassanin duniya kuma su amsa musu game da tambayoyinsu kuma ba sa damuwa daga ko ina suka zo su yan zikin waƙi yan ikwamin musulmi ɗan sururiya su suna rayawa a wajensu cewa baya kamata ga masanin faƙi in ji yan sururiya masanin fiƙi an yuftiya ko ya bada fatawa ko ya yi magana game da wata matsala daga cikin matsaloli sai dai face yana cikin garin eh, ai ba dan Najeriya ba bane saka kara a tambaye shi kan Najeriya wa illa sara kalamu fatawa huwa fari fariga in ba ka sai zan maganar shi da fatawan shi ya zan banza wa eh, kalam salaf sarar farq ka auna tsakanin maganar yan ikwanul muslimin da 'yan sururiya ka auna za ka ga bambanci eh, kuna tambaya na kan kasuwanci ba na business a gari ba shi ba lalle ne sai mutum yana cikin abu kawai inda tana da ka'ida da ilimin shi kenan wannan tsara ta kan yi take kenan ba za ta cikin بسم الله الرحمن الرحيم الشبهة الثانية شبهة نبي هي قوله شيء فدن أننا مكرهون على الصح أننا مكرهون mu an tilasta mana yin sulhu ne wai mu an tilasta mana yin sulhu wal da amana an matsa mana ne zuwa gare shi wa sulhi duk wanda aka matsa mai dan yin sulhu wa alja'a ilayhi kuma wa bulja aka aka aka labar da shi zuwa gare shi wai bai inganta ba in an tilasta wa mutum ya yi sulhu wai sulhun bai yi ba wal jawab alaiha an yuqal jawabi a gare ta shine a ce innal mutaqaddimina innal muqaddamataini batilatan lalle muqaddaman nan guda biyu ba ta ce ne amma al'ula wa iya anna na makurahuna alaysa cewa wai an tilasta mana wannan ba ingantacci bane zalika ne hada hadi mu ibtida'a bi talabi min al-bilad al-islamiyya domin lalle kafirai sun zo ne tun farko da nema da yarda daga garin musulmi sun zo sun nemi yardan kasashen musulmi za mu shigo garin ai ba tilastawa neman izini suke yi da kuma yardan shugabannin ta'awun ila zalika al-waqi lal kufr E wato waqi'i ne waqi'i ne ya tilin samun zuwa ga wannan ba kafirai ba an gane muqaddima amma muqaddima na biyu wajen ana sulhu al-mukra la yasin shine wai sulhu wanda aka tilin wa bai inganta ba wannan batacce ne ta fuskoki guda uku wazo al-awwal dukkan farko hada qawlun lam yaqulu ahad min ahli al-ilm wannan magana ne wanda ɗaya daga cikin ma'abota ilimi babu wanda ya taɓa faɗin wannan magana a iya sani na wazo sani. fuska na biyu annal hudna la takunu galiban illa fi hali da'afil musulmi to ina magunguna an yi ta wuta baya kasancewa galiban a cikin halin raunin musulmi sai ya zama to kafiran sun fi mu karfi muna ganin in mun ci gaba da yin yakin mu ne a kasa sai mu yasa a tsagaita wuta na wani lokaci don mu ƙara shiryawa mai karfi na ba san gane don mu ƙara shiryawa mai karfi misali ai hikima ne an gane su kafiran ba sani ba mu da muka yi sulhun nan mun yadda mai sulhu ne saboda sun fi mu muna ganin yakin an ci gaba da yi ba za mu samu nasara ba su kuma su ma sun sha wahala to su sun dauka cewa muna nan da karfin mu su wasu su sauri su sulhu da sauransu amma da muna da karfin mu ko sun bai mu ai sulhu ba za mu yadda ba eh illa fi halin ta'fi musulmi eh sai cikin halin raunin musulmi balla kuma sahiha bila khilaf kai shi tsagaita wuta sulhu baya zama cewa ingantacce ba tare da saɓani ba da shi misalin wannan halin wani hali halin da musulmi ke cikin rauni a nan ne musulmi ke yin sulhu a yi kaji a ce a yi sulhu an cuce ka ne eh. domin mafi yawan malamai suna da fahimtar bacin ainihin tsagaita wuta a cikin halin karfin musulmi lalam fi fiha maslaha in ba maslaha ana ta wuta ne idan maslaha zai dawo zuwa ga musulmi da musulunci eh nusus shar'iyya qad zahabat ila ablagi min hadha ila ablagi min hadha wato nasoshin shari'a sun tafi zuwa ga abin da yafi wannan mubalaga ma nam ala wa huwa jawazu daf'ul mali lil kuffar eh shi jawazu daf'il mali lil kuffari lil kaffi anna shine halaccin miƙa dukiya ga kafirai don su kame daga gare mu halaccin miƙa wuya dukiya kafirai don su kyale mu ya zama duk shekara muna ba su wani wani ko haraji za a ce ko menene ko jizya ne zai zama mu ne muke miƙa jizya yanzu don su kyale mu saboda sun fi mu ƙarfi nesa ba kusa ba misali na idan lam yakun bina quwwa in ya zamanto ba mu da ƙarfi ne go? ya zamanto kafiran sun ninninka mu ƙarfi sai mamurin ga ba su wannan abu muna ba su don su gyale mu a hankali mu ko muna shiryawa ba wai za mu kwanta bane kullum mu zama har abada ba sarauni muna ba su muna shiryawa muna ba su muna shiryawa da zarar mun yi karfi sai mu ce to an hana a zuwa koma abin da ke nuni a gare shi tunanin da annabi ya yi da cewa bari ya ba kabilan gadifan wa fa'iha da kawayensu a yakin ahzab ya ba su rabin ƴan itacen madina ala an yarji akan su koma kan su yaƙi musulmi lokacin sun tsazo ga dafa sun haɗa kai da su ƙurayshawa na makka da kuma yahudawa to sun haɗa kai don su yi ƙarfi zo su yi wa madina zobe kashe musulmi gaba ɗaya to sai manzo Allah na so ya rage musu ƙarfi bari a ba kabilan ga dafa rabin noma na madina ƴan itacen madina akan su koma kan su shiga yaƙin ashe ya halatta ko wa ala hadha nasu amatu ahli akan wannan ne nasti na mafi yawan malamai ma abota ilimi an gane ko a an yi karatu na'am ayi wani littafin malamai ko sanar kada na'am Thank you. ya shiga shi mana ta yi sulhu muka yi wanda ka yi sulhu da shi ya kwanan kai ba ka cewa wai an ci da samun ne na yi shi da harga an san hannu magana ya ƙare eh amma alhaji wasu wasu na shi mara wasu bismillahir rahmanir rahim ala qa'id idan mai magana ya ce Lallai, mala'iku suna siffantuwa da surar dan adam a cikin tab'a in wani ya ce to ai daga cikin dalilin halaccin tafsiriya ai lallai, mala'iku suna surantuwa da surar dan adam na ko sai mu ce musu kaga na aika tafsiriya aka yi mala'iku suna surantuwa da surar dan adam kaga mala'iku kamar su yi tafsiriya kenan to sai mu ce musu lalle mala'iku mala'ika yakan zo a cikin surar nan adam yana insana la yutiku sabra fil mal ila al mal bi surati eh, la yutiku nazara ila al malaki bi surati abin da yasa mala'iku ke zuwa surar nan adam dan dan adam ba zai iya kallon mala'ika akan haƙiƙanin halittar shi ba akan surar shi ba hada min maslahatil bashar wannan yana daga cikin maslaha ne na mutum yana mala'ika mala'ikata law ja'u bi suratihim domin lalle mala'iku da sun zo da surar zuna hakika A astada albashar a an yukhadibu da mutum ba zai samu dama an yukhadibahum ba an yukhadibuhum da su mutane ba za su yi magana da su ba wala an yi yatakallamu wala an yi. yukai ya naka ke rubuta bikin mutane naka yatakallamu an yukallimu an yukhadibuhum wala an yukallimuhum kuma saboda mutane ba za su samu daman yin magana da su ba ko kuma su yi duk dai su yi magana da su wala an yanzuru ilayhi ba za su samu daman kallo zuwa gare su ba eh ma innal malaikata la tuti qawla shakhs sanan lalle malaiku la tahji malaiku la tahji qawla shakhs allazi tatamassalu bi surati malaiku ba sa yi kaito maganan mutumin da suka suranta kansa da suran shi idan sun suranta kansu da suran mutum ba sa hikaito maganganun shi wala tamshi mishiyatu ba sa tafiya irin nashi wa kai zalika ko wani wannan min baya faru daga abin da masu tamsiliya suke yi masu tamsiliya in kana tafiya na ainihin rashin tafiya na rashin mutunci su ma za su rinka yin irin wannan tafiya din انظر كتاب إيقاف تتمثل بصورة شخص ثم لا يقول لك تلك صورة تكاثر صورة متن لا تقدر التمثيل الذي يعنيه هؤلاء ba wai suna nufin tamsiliya ne wanda wa'annan suke nufi almalaika da kamar salsal bil bashar mala'iku suna ta kansu da mutum saboda maslaha saboda su isar da sako zuwa ga al'umma domin su mala'iku suna da surori wanda ba suran mutum ba amma inda bashar fa ta gayyara sura bil insani ila akhar amma a wajen mutum ta yaya sura zai iya canza daga wani mutum zuwa wani ai dan adam baya rikidewa sai dai ya wani irin shiga irin na wancan din to ne bukatuwan haka ai ba sai an yi haka za a isa da sako ba Shigo mala'ika sai ya yi haka zai isa da sako an gari sun nan akwai hanyar da za a iya bi ba sai ta nan ba na'am na'am sai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu